يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد ما لميت يوم على لبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول والله سبحانه وتعالى دينونا من أولا دارنا ثلاثة goma sha hudu ga watan zulqa'ada hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya wanda kuma daidai da shida ga watan yuli miladiyya 2020 muna masallacin da ke cikin makarantar nurul islam a titin nato cikin anguwar gwiwa layout da ke birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin al'adabul mufrad na imamu bukari rahimahullah za mu tashi babi na 408 babun asiyarar babi ne da ke magana a kan canfi darasinmu na 900 kinan za mu gabatar cikin iko Allah imam bukhari rahimahullah ke haddasa na alhakar ibn nafi shi ne abu أبو اليمان قال أخبرنا شعيب سلي بن أبي حمزة قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة ناجم الله صلى الله عليه وسلم ينا شيوا الطيرة وخيرها alfa'alu har idan akwai lafiyarsa ya rubuta muku lafiyarsa gaba ɗayan ku to na abin nan yadda yake ga abin na wasu ke eh. wanda ya gabatar da la sai ce la gaba ɗaya babu canfi korewa kenan kamar canfi bai da tasiri wa khairuha mafificin canfi alfa'al shi ne fatan alheri to saboda me aka sanya fatan alheri kuma a cikin canfi wannan babin mushakala saboda sun zo jeri daya in ba haka ba kishiyar juna ne da kyamfi da alfa'al abin nan ne kyakkyawar fata ko fata alkhairu kiyoshin juna ne kyamfi a wurin mugu abu ne fata alkhairu kuma a wurin alkhairu ne to amma kamar yadda za a kago abu a jingina mai wani tasiri to haka ma ake ƙago mai fatan alkhairi shi ma wani abu ne zai tunanin ya jingina mai fatan alkhairi shi mai canfi kuma abin da mummuna abu ne amma ba haka ba ma'anoni su fiyoshin juna ne wancan da rasu. ga waɗanda ba su da la cewa camfi sai ake la khaira fiha babu alkhairi a ciki wanda ke da alkhairi ne alfa'al wato fata kwarai qalu sai su haɓai suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa mal fa'al mu camfi muka sani a tsiyara ba musa abin da ke ce ma alfa'al ba ƙawale sai ce musu kalimatun saliha wato kalima mai kyau ya smarwa a hadukun da ɗayanku zai ji an jingina mai Da wannan kalimar da za a jingina mai ta alkhairi ku ita ce alfa'a wanda za a ce ma wadata ta alkhairi ake mai ya zama mawadaci ko a ce mai alhaji alhali ba alhajin ne to ana fata ya zama alhaji ko tau to ya fi da a canfa mai wani mummuna abu a jefe shi da wata mummunar kalma to haka ne ake nufi da alfa'alu wato a faɗa ma mutum wata kalma ta alkhairi to ya fi da ambata mai mummunar kalma a ce ma mutum gobara kere shi da sunan gobara sunan shi kenan gobara to ba ba alkhairi cikin gobara ko amma an ce mai kitubu an san tumu ka alheri ko <laughs> ko ana ruwa ne to duk wannan alheri ne to alfa'alul alfa'al kenan wani ne kuma sai a ce alfa'alul hasan wato kyakkyawar abin nan fata to shi yake so a addini amma ko da za a yi camfi ɗin to camfi bai da tafi sannan babu alkhairi a cikin yin camfi a hannunka mai sanda shari'a tana cin camfi ɗin kai tsaye na jingina faruwan wasu abubuwa ga waɗanda ba Allah wanda ba Allah ba akwai shirka a cikin yin camfi to babu fagulman lam ya tsayya wanda da ya camfi ko kuma gaba ɗaya bai taɓa camfin ba ba mene ne fadada da matsayi da darajar da zai samu a wurin Allah haddasana hajjaj shine ibn minhal wa adam ibn abi iyas qala haddasana hammad ibn salama an asim ibn abin najib ke na kufi al-muqri an zir ila ibn hubayb عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن إسناد ما duk isnadin da yake ciki wannan isnadin hasan ne sai idan isnadin ya samu mai karfafawa sannan ne zai kai sahihun da gairi to annabi sallallahu alaihi wasallam qala ta uridat alayya al-umam bil mawasim ayyam al-hajj an jitta mini ayyukan al'ummomi na bil mawasim a lokacin bukin ayyamin hajji kwanukan hajji wato a lokacin da ake cikin hada-hadar ayyukan hajji al-mausim a larabce ko a wurin larabawa shine wata hada-hada da ake yi ta wani lokaci shekara-shekara mausin ramadan mausin idil fitr mausin idil adha mausin alhajj da da nan bukukuwa da ake yi na musulunci don mausin suke ke musu wato wasu kwanuka ne na hada-hada da ibada ake ko kuma kasuwanci ne ake ya ce fa'a kasa wasu ummati sai yawan al'umma na ya bani sha'awa kad mala'u as jabal da aka nuno mini jama'ar da suke tare da ni idan ka duba dangare su ne in ka duba hayi ma bi su ne ya bin ya bani sha'awa qalu suka ce ya muhammad sallallahu alaihi wasallam arabita ka yarda da waɗannan jama'a su zama al'umma ka da za su shiga aljanna qala na'am yake kwarai ko na ai waɗannan yawan su ya kai ai rabbi ya kai ubangiji na na yarda da wannan baiwar da aka bani قال فإنما هؤلاء سبعين ألفا sai Allah ce mai to tare da wa'annan ko cikin wa'annan al'ummar akwai wasu mutane dubu saba'in ya dukuzo na jannata da gairi shiga aljanna babu ba a tsayawa a ce sai an kiri ne da zuwa aljanna kawai wa hum alladhina la yastarqun sune waɗanda ba su nema a zo a yi muku tawada idan suna jin masassara ko ciwon kai ko mai ba su ce da Allah wani to kai mini kamu ko barin ce wurin mallan wani ya mini kamu haka ba eh, na sokoto ake cewa ko ko a je a yi mini tawada to gaba ɗaya su ba su wannan in suna rashin lahiyar a a to wanda ma bai karanta fatiya ya tofa ga jiki ne ba shi ka ɗauko kafin ko ta mai jisha suna wannan ban ba zai ba wala ya sannan kuma ba su lalas idan suna ciwo haƙarƙari ko kuma kumburi da jiki a ce a sa ƙarfe ga wuta a bude kumburin da ke ga jikin a bude maruru ruwa abin nan su tsiyaye ko ko rashin lahiya haƙarƙarin a sa ƙarfe ga wuta a ta'azawa ga haƙarƙari maganin wannan eh, abin nan na ƙauye ke da jiba haushi. ko to duk gaba ɗaya su ba su wannan sannan wala ya tsayyaru kuma ba su canfi. mahallin shahid na hadisi ke Canfi bai cikin layi to abin da ya faru daga Allah subhanahu wa ta'ala ne in alkhairi ne in kuma sharri ne ba su amfani da wasu alamomi da za su gani ku ce alama ka da muka gani to kaza ne la dai daga Allah ne komai daga Allah ne wa ala rabbihim yatawakkalun to ga ubangijin su kawai suke dogara qala ukasha ukasha ibn muhsin da jin haka sai ya ce fad'u Allah an yaj'alani minhum ya ce ya manzo Allah ka roƙi Allah ya sanya daga cikin waɗannan dubu saba'in ƙala sai annabi ya ce Allahumma ji'alhu minhum ya Allah ka sanya ukata da cikin dubu saba'in din nan na roƙo ne ya roƙo ga wata riwaya ce an ta minhum kai kana cikin kai tsaya da sallallahu alaihi wasallam faɗa to da jin haka fa qala rajulun akhar sai wani mutum shi ma yace ud'u Allah an yaj'alani minhum ni ma ka roƙa min Allah Allah ya sanya cikin su qala sabaqaka biha ukash sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ka ukasha ya rike ka da ce bai roƙa an dai rike shi ko bai ce mai bai ciki ba wannan roƙon dai an rike shi in yana ciki an rage shi in bai ciki ma an rage shi da ya roƙa mai wani kuma zai ce ni ba roƙa fi <laughs> koko to daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam sai toshe wannan kofar wani ya rage ka shike ne to mun ji falalaro rashin me rashin tabbi saboda haka waɗanda ke canfi su yi kokari su bari waɗanda suka bari kuma tokar su koma kuma duk da haka al'umma hausawa har yanzu ana canfi ba a bari ba allah mana sauki sosai babun haddasa na gare ku nan. حدثنا موسى كين ابن إسماعيل قال حدثنا حماد ابن سلمة كين وهمام كين ابن يحيى حمام ابن منبه طالب أبي هريرة to ba kai wasu sahabbai ba amma ibn yahya an asim an dawo ga isnadin da ya wuce kin ibn abin najud an sirri ibn hubayb an abdullahi mas'ud radiyallahu anhu alaihi wasallam wa saqa alhadith shi ma sai koro hadithin kamar yadda ya gabata saboda aka wasu masu da lafiya ko magani ba su sha yadda allah aiko rashin lahiyar shi ka daukewa duk lokacin da daukewa rashin lahiyar kuma amma kuma wannan din da ya nuna cewa ba a magani ba ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magani Hmm. lokacin da aka hude mai kai a yake uhud sai da fadima ta kona eh, fesu aka sa ga raunin da aka yi mai jini ya tsaya ko? da saboda haka ana magani shari'a ta yarda a yi magani ma an zara lahu min da'il illa wa an zara lahu dawa babu rashin layar da allah saukar bai saukar da magani ba in bai so a yi magani kuwa to ba zai saukar da maganin ba sai dai rashin lafiya kawai in ta ci lokacin da Allah ya dama ma sai ya ɗauki to amma sai saukar da magani in ka yi haƙuri ba kai maganin ba ba a cewa saboda ne in kuma kai maganin kuma halattaccen maganin ba a cewa saboda ne na fahimta ko kowane ku gwargwadon yadda yake iya daurewa sau gwargwadon yadda ko dai ya maganin ko kuma kar yayi annabi sallallahu alaihi wasallam da ko da tashi da dare yayi abin nan ne eh, hitsari an ajiye karkashin eh, an ajiye cikin daki ko da ya lalaba bai kashi tsari. bai sai ina abin nan hitsari eh, abin nan na baraka ta ce ai ni na shanye na tashi da dare ina bidan ruwa na gasa na dauki na shanye ya ce toke da ciwon ciki har abada ta sha magani ko ke da ciwon ciki har abada so saboda haka wannan ya zama ta rigakafi kenan rigakafi ga maganin ciwon ciki na'am bargo annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun kasance suna amfani da bargon ga rashin lahiya a jika a sha kuma sai a samu lafiya amma ba bargo abubakar siddiq ba ba bargo umar ko usman ko ali ba bargo wa muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah shi kadai ke da wannan hususiyya abun asiyaratu min aljinn wannan babu kuma na magana canfi saboda aljannu أي كم في saboda sharri aljannu حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس قال حدثني ابن أبي الزناد أن ألقم عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤتى بالصبيان نانا نعم، عائشة تكتن أنا ظلمة ديارة جاريري إذا ولدوا إذا أنت فتدعو لهم بالبركة إذا الدعاء تسنى مسأل البركة fautiyar bi fadiyar sai aka zo mata da wani yaro fa zahabat taba'u ku. sai ta je ta aza abin nan hilunsa don ta aza shi kan hilun fa idza tahta ra'sihi musa sai ta ga aska karkashin inda aka aza kai dai nan karkashin hilun sai ta ga aska a ci fasalat hum anil musa sai ta tambaye su wai wannan askar faƙalu sai suka ce na ji alhuwa minar jini muna ajiye wannan askar ne ƙarƙashin hirin da aka aza jariri saboda aljannu don sharrin aljannu fa aka zafi musa fara makina ta ɗauko aska sai ta jifa dai wani hatkun an ha ta ce kad a koma haka ne وقالت سيدت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره طيرة النبي صلى الله عليه وسلم يقفن سينا كامت شمتي ويبغضها كما ينا خشي شمتي وكانت عائشة رضي الله عنها تنهى عنها عائشة تكفن سيتنا هني غير وانا نوعي نشمتي da kuma duk wani nau'i na canfi baki daya wannan shi usman ya ka cikin ihya usunna ku daga cikin miyagun al'adojin ƙasar hausa shine jariri a koyaushe in za a abin nan yi kana nan karkashin hilin karkashin matashin kai in za a ɗauki jaririn tare da yuka aka ɗauka shi in eh, so in za a ajiye da kuma duk inda aka ajiye su za a kwantar da shi sai a zai yukan karkashin hilin shi wadon ka wani aljani ya fusace shi da shari tawa daga wani aljanin ne kuma ya bada wannan lakanin ko ko kuwa don boka zai bada wannan lakanin don duk gaba ne waɗannan tafe-tafe, da waɗanda ke ɗarma ma yaro abin da tsakiya da wanda ke ɗarma mai abin da eh, irin bulan bakaikai silalin nan da ake sakawa a sa yaro ko ga hannu ne ko kuma a rataya mai ko kuma a tsarwa da kai da zai makamantansu duk gaba da na yi saboda kandu saboda aljannu kare yaro daga shari'a aljannu duk wannan bai kare yaro daga shari'a aljannu ko in an tayi da safe aitawa da a tofa mai eh maraice aitawa da a tofa mai shi kenan kariya kenan daga aljannu hmm? sai babun alfa'al wannan babu kuma na magana akan fata alkhairi حدثنا مسلم حين ابن إبراهيم قال حدثنا هشام ابن عبد الله الدستوائي قال حدثنا قتادة ابن جعامة السدوسي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفعل الصالح الكلمة الحسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى باب رأي wata rashin laya ba ta ƙetarewa ne ba ta tashi gawa ne ta kama wani kamar yadda aka ce korona na yi an fahimta ku to a musulunci wannan ƙarya ce korona hmm, in an wani allah aiko ma korona to nan korona ta sai kuma allah aike ta wani wuri kuma inda wani in ba haka ba ta kanta wata ƙetarewa ne ta farma wani a ya ma'ana la'adawa a musulunci babu wani Eh, haɗi da wannan ɗin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa firra min al-majzumi firaraka min asad amma kuma idan ga kuturu ka tsere mai yanda ka kaga zaki ka tsere ka sheka da gudu to an ga kuturu kuma haka kakka mai musafa kakka ba shi hannu saboda me yana da rashin lahiyar dan ka ba shi hannu yana iya kama an fasta ko saboda haka duk wata rashin lahiya mai ƙeta aka cewa suna iya ƙetara daga wani zuwa wani a ga wani tabbas yana da wannan rashin lahiyar to ka zauna kusa da shi an rashin lahiyar ta bayyana gare shi to ka zauna kusa da shi to saboda mai musulunci ya hana wannan yana yiwa kai da ba ka ɗauke da rashin lafiyan kai ma allah zai aiko ma rashin lahiyar kuma lokaci ya yi kusa zaman da za ka yi kusa gare shi da ka tashi ba da jimawa ba sai ga ka da rashin lafiyar za ka ɗauka cewa saboda zama da kai kusa da wani ke sa suka mu da rashin lafiyar dama an ce wannan rashin lafiyar wanda ya zama kusa ga miki zai kamu to wannan yardan da za ka yi da haka nan ɗin ka samu rauni a cikin imaninka to saboda haka shari'a ke son ta kare maka imani daga barin rauni kada imanin ka ya rauni ko kuma gaba ɗaya ma imanin ma ya tafi duk gaba ɗaya ka ki tawakkali ga Allah ka koma ga tawakkali ga shaitan to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ne sirra min al-majzub turaraka min al asr in haka nan ne ya zan duk ka zauna kusa ga mai rashin lahiyar da ke ketara yana kamun ka to su likitoci da ke jinyar su ai da yawa aka ji suka jinya har su gama ba su kamu ba ko kuwa sannan da yan uwansu da ka jinyar su yawa suka jinya har a gama kuma su kamu da wannan rashin lahiyar don Allah bai aiko rashin lahiyar gare su ba wanda kuwa zai kamu dama ko yana kusa gare mai wannan rashin lahiya ko bai kusa ga mai wannan rashin lahiya samuwan zai shi ma zai ka in an ce yaya saboda mai ya ce to shi wanda ya kamun aka zo jinyar shi ina ya kwaso rashin lahiya shi ma zama ya kusa ga wani ya sa ya kamu da rashin lahiya shi wanda ya fara rashin lahiya ba kusa ga mai rashin lahiya ya zauna Allah ɗaya aiko mai wanda rashin lafiya na fahimta ko to saboda haka amma duk da haka kuma shari'a sai ta ba mu misali da abin da kake gani ga shi ya tabbata kiriki sai a nabi ba da misali da majazu ko kuturu ba kana gani ne ga shi da kuturta ba ba abin da ke koyi bane an fahimta ko saboda haka har rashin lahiyar ma mai ƙetarar ne to sai rashin lahiyar ta bayyana ba kamar yadda ake cewa kaska ma yadda ka zauna kusa ga kowa a kina yi wa kina ɗauki da rashin lahiyar baka sani ba don baka sani ba hukuncin nisan ta kai ba ta hau a kansa ba sai abin da ya bayyana in ya bayyana an gani allah bai kallafa mana abin da ba mu iyawa ba ba ka iya ka gane wanda ko likitan zai iya gane wanda ke ɗauki da rashin lahiyar in ba auna shi ba yadda ba kai da ba likita ba in an dora ma wannan hukunci an wahal da kai sannan gaba ɗaya za ka nisanci kowa har kowa da kowa ma duk gaba ɗaya kowa ka gani nisan da za ka yi zuwa akwai mai rashin layar da ke ƙetare amma rashin layar ba ta bayyana ba ta shi kenan da ka gai kowa sai ka ta eh, abin da nisan ta shi ba za ka nisanci shi sannan ko rashin lahiya ta bayyana zama kusa gare shi bai sa ka ɗauki rashin lahiya Allah sa mai korona ya zo ya san mashi ta tari cikin ka cikin ka cikin mene in Allah bai nufi ka ba ba ka kamuwa ko kuwa ba ka kamuwa da haka aka ce da rashin lahiya HIV ba amma kuma sai a samu mata da miji kahin a gane cewa wane na da miji na da ko mata na da sai a zo auna ɗayan su ɗayan bai da <laughs> amma kuma sai ta mu'amala auratayya da juna to Allah bai sanya ma wannan bai sanya wannan ya kamu da rashin lafiya ba to saboda haka ko yaushe mu mai da imanin mu ga Allah subhanahu ta'ala mai tawakkali gare shi matakai ne wanda Allah subhanahu wataala ya ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka ko kar ku jefa ku a cikin halaka in ka tabbatar da wannan na da wannan rashin lahiyar to kada ka kusace shi in likita ma kake to ka dau matakin da ya dace ka ka kusace shi ka bi abin da shari'a ta ce amma ba a ce da ganin kowa yana da wannan rashin lahiyar bai da wannan rashin lahiyar shi ke nan zai ka ta gudanar shi ba amma kuma har kalban za mutum ya ta gida ne bai gudun mata ta ko kuwa to ita ba a zata tana da corona ko social distance kika ta tsakanin shi da ba ta tsaye eh amma idan abu ya bayyana to wannan shi kenan sannan ce wala tsiyarata sannan kuma babu canfi ana nufin canfi bai tasiri ko da kun canfa abin to wannan canfin bai tafi ka ga abin da mutane suka canfa in kana da bukata ka je kai abin ka kawai ka dogara ga Allah wannan duk abin da suka canfa ba zai tasiri akan kanta sai abin da Allah rubuta mu annabi ya ce wa yu'jibuni al-fahl as-salih ko amma fata alkhairi na bani sha'awa shine mai al hasana a ambaci mutum da kalma kyakkyawar kalma kan fahimta ko to amma ce ya ce arziki nan ce arziki arziki ta ko kowa na son arziki to saboda ga wannan kalma ce mai kyau to wannan ya halatta حدثنا abdullahi الله muhammad محمد شين المسند عبد الله بن محمد المسند قال حدثنا ابو عامر شين الاقدي قال حدثنا ابن المبارك عبد الله كنا ابن المبارك آه، علي ابن أبي ابن المبارك عن يحيى ابن أبي كثير قال حدثني آه، حبة التميمي أن أباه أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء في الهوام وأصدق الطير الفأل والعين haqqun annabi sallallahu alaihi wasallam ah, yace la shay'a fil amma abinda aka ba kamar yadda malamai suka ce alham alham ba alhawam alham mujiya a ce mujiya ta kuka abin nan gidan wani gida kaza to za a yi mutuwa ko camfin kenan ko to laham kamar daidai ne ake lafiyarata in an ce rasa, an ya zanga magari ko amma an ce laham ya zama khaf wato babu mujiya in zo abin da ake jingina ga mujiya to babu shi idan mujiya ta yi kuka a wani gida to ba wai dole sai an yi mutuwa sannan kuma kenan gidan da mujiya ba ta yi kuka ba ba ba mutuwa gidan hmm? in an ce haka nan ne duk gidan da za a mutuwa kenan sai mujiya ta yi kuka gidan kenan wa zaɓi tsiyara amma mafi gaskiyar eh, ko mafi alkhairin tsiyar eh, su canfi alfa'alu watan fatan alkhairi wal ainu haƙƙun amma kuma kandu kandun baka haƙƙun gaskiya ne daga hmm, ci ai bayyana da kandun baka ba idan mutum ya ga abu ya yaba wannan abin in bai ce ma sha Allahu ba to ana sa rawar mummuna abu ya faru ga wanda ya yaba to shi ne sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce to mai kandun aka din bai sani wa cewa yana da ba mai tata ba mai tabaci eh a cewa ne ya zaba ce kai amma ka kallana da kyau to cewa haka nan dai mai kandun haka ne to dan nan rashin lahiya na iya kama shi amma kuma ba dole ne kuma a koyaushe in yayyaba yaba abin wani abu ya faru ba a ce ku fiye ku kamma wani don lalle shi ya ce ɗan gana da kyau saboda haka shi ya kan mai maye ma. to ba mai tata ba ne kandun maka ce ba mai tata an an zo da mai kandun maka ba yadda za a yi da shi in dai ba shari'a ilimi addini ya sani ba yadda zai yi warware kandun maka na rashin lahiya ba zai gane ba in kashe shi ko za amma in maye ne shi ya san eh, abin da ka karya mai tata eh. don shi maye ya san yana da baitar shi kuwa mai kandun baka ba kowa sani ba sai ya ta faruwa gare shi haka ne tukunan zai iya gane Babu a tabarruku bismil hasan Hassan, ismil hasan neman albarka da sanya suna mai kyau a sanya mutum suna mai kyau don neman albarka wannan sunan حدثنا إبراهيم ابن Munzir. عن معني بن عيسى قال حدثني عبد الله بن محمد عن أبيه شين محمد عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم شكرا دا أكزو أكي سلح حديبية فكان ينسى دكافر مكة حين ذكر عثمان ذكر عثمان ابن عفان anna suhailan qad arsalahu ilayhi qaumuhu a lokacin da Uthman ibn Affan ya wada ma annabi sallallahu alaihi to ga suhail mutanensa sun aiko shi wurin annabi sallallahu alaihi domin ya zo ya wakilce su a yi sulhi da annabi sallallahu alaihi wasallam shi Uthman annabi sallallahu alaihi ya aika a Makka ya je ya nemi mutanen Makka izini na cewa shi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana bukatar a bashi abin da izini kwana uku da shi da jama'a za su zo su yi umara kuma su koma madina da suka hana ba su ba da dama amma ga su haidin nan sun aiko ya zo a sulhi da shi in ya so su koma sai ba su dawo amma banakan ba su yarda ba salahuhu ala an yarja anhu sun yi sulhi ne da annabi sallallahu alaihi cewa ya koma kada ya shigo garin maka hadha al'am wannan shekarar bana wa yadkhuluha lahum qabila eh, wa amma za su bar musu makka wato za su ba da dama su shigo maka shekarar baɗi su zo su kwana uku a cikin maka su umararsu amma bana kalla faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam hina eh, ata lokacin da usman ya zai faɗa mai ga suhailin nan ta. faƙila sai aka ce mai ata suhail ga suhailin nan fa ya zo sahalallahu amarakum shi annabi sallallahu alaihi wasallam ke ba su labari yace ata suhail ga suhail nan ya zo to Allah zai sauwaka wannan lamari na ku sun da su fa'il aka aiko kan fahimta ko inda hazina aka aiko kadari ko kuma bakin ciki to wannan kan da babu alheri cikin sulhun da za amma tun da su suhail sauki kenan ko sahal nan ce sahal sauki kenan sa'abu ko wuya ko tsanani to da lamari zai tsananta zai wuya a samu abin da yarda a cimma jini amma tun da su haida aka aiko to lamarin zai sau wa kana abdullahi bin sa'id adraka annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin sa'id eh, yaro ne karami daga cikin sahabbai shine sa imam bukhari a wannan wani ya kara jaddadawa cewa abdullahi bin sa'id fa ya riske annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka yana daga cikin sahabbai hmm. to saboda haka yana da kyau a duk lokacin da za a aika wakili to a san wane ne za a aika a aika wanda za a san cewa eh, za a samu sauki da lamari sai a duba wane ne su kusa ga waɗannan mutane da wasu kafi fi shiri da fi shiri wane ne in je duk hasalar da suke yi za su ɗan sassauta tukunan sai a aika shi ba kowa ne za a zaɓa sai a aika ba in za a aika ce to shi shugaban su da za a aika gare shi wani ne a ce wani ne dan wani a ce to wa'ad da sunan uba ne ne eh, in an ce ga mai sunan uba ne a ce to a aike shi a bai ta ko to haka daɗe zai a samu sauki eh. to babun a shi mafi farar wannan babi na magana kuma game da sharrin da ke tare da dauki حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك إمام دار الهجرة عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر دكتور في آية عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس سوى شؤمي شؤمتي وفي شري akan same shi ga gida wal mar'atin da kuma mace wal farsin da kuma doki ya kasance gida na tare da shari. kowa zauna cikin gidan nan bai jin daɗi cikin tunu rashin lafiyoyi daban-daban to alkhairi shi na tashi a bangidan nan to haka ma mace ta awon wata kowace babu zaman lafiya to mafi alkhairi rabu da ita to haka ma doki abin hawa kowane irin abin hawa ne to haka nan to mafi alkhairi shine ka rabe da wannan abin hawa duk da wasu malamai suna ganin cewa wannan hadisin sha zuki ko to akwai hadisan da suka kawo waɗanda ke magana akan eh, wannan din eh, waɗanda ke tahi in kana eh, in kana shi'u mafi shay'in sai kunna aka ambata fa fi dar wal mar'ati wal faras har wai in akwai abin nan na sharrin wai har in akwai sharrin da zai sa ba gida bai zaunuwa ko in akwai sharrin da zai sa ba a iya zama da mace ko in akwai sharrin da zai sa abin hawa ya gagari ne ya zan bai iya sarrafa shi in akwai to waɗannan guda uku ne za a samu a cikin ko dai gida wurin zama kenan ko da mata abokiyar zama ko da kuma ne abin hawa abubuwa guda uku kenan ko har in akwai menene har in akwai wato har in zai tasiri a samu abin da sharri in a ce kuma ya yi tasiri to sai ga waɗannan abubuwa guda to haddasa ismail har yanzu قال حدثني مالك عن ابي حازم بن سلمة ابن دينار عن سهل ابن سعد الساعدي كان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كان الشؤم في شيء فوانا وانا وانت حديثي بيدك إن كان إن كان الشؤم في شيء فهرم أقوي والشر دفي تاثير ففي المرأة والفرس والمسكن أنا سامو نيجا متشي da kuma doki wato abin hawa wal maskan da kuma wurin zama to waɗannan idan aka same su mutum yayyayyen iyakan ƙoƙari su ba cimma nasara aka magance ba to ya rabu da wannan abin shi ne mafi alheri gare shi wani bin sai a ga gida an kasa zama a ciki ce aljannu a cikin gida goho kowa shiga bai iya zama kowa shiga bai iya zama da dare sai ya ji ana kiɗi ana rawa cikin gida hmm? zuwa sai kiɗe suna rawa ko bai sani ba kiɗa ne yake sai ana rawa ko ku a ta ba shi tsoro da cikin gida to in ya iyakai iyakai iyakai yi nai in albajiri ne ta gami zai ce Al-Qur'ani zai ce ɗaukai da karanta ko tawo in gana cikin karanta alƙur'ani aka kwaɗa ma maji <laughs> to gidan <laughs> ce wallahi ku su bar gidanka iyaka mutum ya kokari iyakan yi ne in ya ga abin ya buwaye shi to ya kokari ya rabu da wannan abin ya akwai yawancin gidaje haka nan da kuma su hilaye su za su tsaye da shi da an kasa ginawa da azabi ne wa shekaru ta da ta wani gaba da ya tsaro shi gina to haka na haka na haka nan wasu sai su yi sa'a da su roƙi Allah sai wannan abin ya kau wasu kuma sai ya yi tabbace tabbace eh. eh mutum ya jawo kuma abin da zai shi mai kama a liban tsara mana bayani wala wala wata mabashari a kai sai shi gido Allah ke wuda bayani mutum ya jawo maka da ya abin da zai cuta mai gida ne eh? sai dai ka ce wani din saboda son duniya wasu mutane ke kulla hulɗa da aljannu in zo kulla hulɗa da aljannu din in ba su cika musu sharuɗansu ba to nan ne da sai aljannu su koma suna cuta musu sai haka ta tabbatar da ɗan duniya hmm. a ce mutum ya ɗauko doguwa su ya ɗauko doguwa shi kai ta ina <laughs> eh sama bi ɗan duniya kawai eh sau <laughs> ko mai ta ayyancin mai ta daga gangan mutane ka ɗauka cikin mai ta ko to duk saboda ni kan bi ɗan duniya sai abin bai zama musu alaƙa ko suna so rabuwa da mai tan ba su iyawa don sun raza su yi sharaɗi da suka saba ma sharaɗin nan duk to abin da na aljanin na halaka to duk ina wani sannan kuma dole ne kuma ba ya zai mutu ya kawo wanda zai gaje shi eh, ya ba da wanda zai gaje shi to kaga shari ya yi nisa ko ina to me kamara na nuna muna abin nan lokaci sauran hadisin mu guda ko حدثنا abdullahi bin sa'id سعيد يعني Aba أبا ubaidullah ibn sa'id abu qudama قال حدثنا بشر ابن عمر الزهراني قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إسحاق ابن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا في دار في دار كثر فيها عددنا وكثرت فيها أموالنا ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam a da wani gida muke zaune yawaita ɗaya muke muna ta hayayyafa sannan kuma dukiyar mu na ta ƙaruwa kawai sai ne ya faru fata hawanna ila darin ukura sai muka tahi da wannan gida muka koma wani gida fa qalla fiha adaduna wa qallat fiha amwaluna sai adadin mu ne ta ragewa mutuwa dai ake yi sannan kuma ga dukiyar mu kuma na abin halaka فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زدها كون ردها ردها sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke raddaha to ka maida wannan gidan ko au da'uha ko ku bar wannan gidan wa hiya zalima ko gida ce mummuna wanda zaman wannan gidan bai da kyau qala abu abdullah fi isnadihi nazaru abinda bukhari yake kenan ko ya ce ga isnadin wannan hadisin akwai abin tsokaci shi kenan shi imam bukari bai inganta eh, bai ga cewa wannan isnadin na karkuwa ba amma shek nasiruddin albani cikin binciken da ya yi ya ce hadisin hasanun ne eh, ga takharijin da ya da almishka eh, hadisi na 4589 sannan kuma a cikin sahiha kuma hasan hadisi na 700 da casa'in wasu ba na kallon mawabi hamdika a shaɗu allah ila illa an ta safirka wato bilai kamar nan ke nan gaza an samu abin da sharri ga gida ko saboda haka mafi alkhairi shine a bar wannan gidan <laughs>